بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو دياب الله سبحانه وتعالى في هذا مو أو أن majalisi mai البركة أريدون اللوكة فيه إذا idan muke karatu cikin wannan littafi muktasar min hajjil kasurin a wannan masallaci mai albarka masjid madina a dilimi labor office a nan garin da su muna roƙon allah maɗaukakin sarki mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau a yau majalisin yana daidai da majalisi na 62 wanda ya daidai da hudu ga watan sha'ban ko biyar hudu ga watan sha'ban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya ba mu 20 ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salam 2018 wannan wata ne albarka watan sha'ban annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya kama da watan da ya gabace shi watan rajab yakan yi addu'a 'Allahumma اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا Ramadan.' Allah ka mana albarka cikin watan rajab da sha'ban kuma ka sa mu ga ramadan da yanzu ma muna roƙon Allah mu ma da irin addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallama yadda muka ga rajab lafiya yanzu mun shiga sha'ban to muna roƙon Allah ya sa mu ganshi lafiya mu ka kuma ramadan lafiya duk alkhairan da ke cikin wannan watanni masu albarka Allah kai mana dace da su Allah ka sa muna cikin waɗanda za su ribaci ramadan na bana Allah ka yassare mana rayuwa abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana akwai muhazara a daidai wannan lokaci wanda da muna da labarinta da wuri da duka mu ma za mu iya taruwa don mu halarce ta saboda amfanin da ke tattare da ita to amma dai wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah wacce Sheikh Nabi yake gabatarwa a masallacin gidan Alhassan Sa'id Marigayi Allah ya da rahma Allah madaukakin sarki ya amfane mu duka da abin da za a faɗa sun karatu mu wannan littafi mai albarka wanda kusan yanzu daga wannan muhadara ko darasi ba zai wuce mana darussa biyu zuwa uku ba za mu karkare mutum tare ramadan to Allah ya ba mu ikon yin su gaba ɗaya a jere ba tare da mun samu wani tseko ba idan ba mu manta ba kuna karanta wasu fa'idodi da malam yake gaya mana dangane da keɓewa bar cinkoso ko kuma takuduwa da jama'a ya littafa wasu fa'idoji guda kusan guda uku wanda na farkonsu daga cikin wannan fa'idojin shine za ka shagaltu da ibada na biyu kuma yake za ka kubuta daga wasu damoni na jama'a da ya shafi su gulma su cin naman wani da wasu abubuwa marasa kyau na uku kuma ce za ka fukuta daga fitintunu rayuwa to na hudu shi ne ce alkhalasu min sharin nan yake za ka fukuta daga sharrin mutane fa innahum yu'zunaka kamar bil ba? wani lokaci su ka ta hanyar su yi cinamanka wa marratan bin namima wani lokaci da annamimanci wa marratan bi su'i dhann wani lokaci da mummunan zato wa marratan bi tuhma wani lokaci ma su zarge ka wa marratan bil asma'i wani kuma da kwadayi wani abu ko tunanin ka a wajen zika ta hanyar karya da makamantansu duk nan yana daga cikin abra na takutuwa da mutane la shakka duk wanda yake zama da jama'a to zai fuskanci irin wannan damuwoyi wani haka kawai zai ganka ya ma mummunan zato ko kuma ya ma wani sharri wani kuma haka kawai zai ma cune a zo ana zargin ka akan wani abu da baka san shi ba wani haka kawai zai kwaɗayin wani abu a wajenka ko kuma kai ka yi a wajensa wanda rashin samuwar wannan tun kuma ya haifar da gaba a tsakanin ko na makamanci wannan wanda duka in baka cakuɗi da jama'a ba za a iya kukuta daga irin wayannan abubuwa da dama malai cewa man khalaqa an-nas lam yanfakka min hasibin wa adu duk wanda ya takuɗi da mutane to la shakka ba zai kukuta ba daga mai hasada ko abokin gaba wana kenan dole ne a cikin rayuwa ka samu wanda yake son ka da wanda bai son ka ka samu wanda yake tashin wata ni'ima da Allah ya ma ka samu wanda kuma yake kake burge shi da wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman ku rika neman taimakon Allah subhanahu wata'ala wajen biyan bukatuwarku da koye damuwoyinku ko kuma bukatar ta domin wani ni'ima ce kake son ka cimma to yayin da kake yada ta to wani fa zai bi ta bayan fage ya je lalata mai shi ne ke fa kullu bi ni'matin mahsus duk wani ne ni'ima sai ka samu yana da mai hakan ba yanda za a yi Allah ya maka wata ni'ima sai ka ga wani baito shi yasa kai din kuma abin da ya kamata ka yi mun faɗa a baya duk abin da za ka yi kai kuma yi ƙoƙari ka samu yardar Allah domin ka ce sai jama'a sun gamsu da kai duka to ba zai yi ba yayin da wani ya ka burge shi yayin da wani zai tsine maka yayin da wani ya zo yana murna kayi abin kirki wani kuma ya ce to me ne to sai me me yayi me wannan dan dan wannan ko kyauta kama wani ya tafi zai ce jira abin da ya bani to haka rayuwa ta sunnar rayuwa ce shi ta Allah ya ce wa kadhalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitna da Allah ce haka nan muka sanya shashin ke zama fitina ga tsaki ce a tasbiru ba za ku yi hakuri ba to kenan Allah yana ya san za zamu rayu sai ya ja hankalin mu wajen mu yi hakuri to saboda haka in har ka ta da jama'a fa to dole ba za ka rasa nema hasada ko makiyinka ba wa ghairu zalika min anwa'i shirk da ma nau'uka daban-daban na sharri allati yalqaha al-insan min ma'arifihi yace wanda mutum zai rika samun su za su zai rika karo da su da ma daga wayanda ya san su mun galibi wanda ka sani to ya fi ma illa wai makashinka na gindinka in ji ba haushi mai ma illa yana tare da kai zai zo maka da fiskar kauna alhali ba kaunar ta ka yake ba wa fil uzlati khalasun min zalik kama qala ba'dhum yake in baka tafi da kowa ba kana gefe duk ka wuce da wannan wani wani wani wani hikima yake cewa aduwuka min sadiqika mustafadu fala tastakiranna min as yake makiyinka yana cikin abokanka zai rika lalibar yanda zai amfana da kai ta hanyar cutar da kai sai ce fala tastakiranna karka yawaita min ashab na abokai karka yawaita abokai a ce abokanka sun yawa ko ina ka je abokai ko ina ka je wannan in baka gida wannan in kana gida cika ma gida da makamancin wayannan yake fa inna da'a aksara ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw ash-sharab yake ciuka da kake gani mafi yawansu da kake ganin su nan daga abinci ne ko abin sha mana abin da kake ci kake so kake saya ka ci ko kake so kake sha'awa ka sha to a irin wannan ciye-ciye da shaye shaye ne kuma kake shan cututtuka kaga abin da kake so ne ka saya ka dafa ko ka ci haka ba dafa shi ake yi ba amma a tare da shi kuma akwai cuta to haka abokai biyan da kai da kana son su kana mu'amala da su ba a ce dan kana zaune da mutane kuma ka rika musu mummunan zato ba kana tunanin duk da abokai na ne ka rika ganin cewa sai ka cutar da su a kai abin da ake so da kai duk wanda za ka yi mu'amala da shi to ka masa zaton alkhairi zannu bil muslimina khairan kuma al'aslu fil muslimi as-salama asali rayuwarka da kowane musulmi ka fara ganin shi to ka kyautata masa zaton mutumin kirki hatta ya ta bayyana laka asu zalika sai in kishiyar wannan ne ya bayyana masa to shi kenan saboda haka kenan eh, ka sani cewa dai mafi yawan wanda za su kusance ka su manu da kai wani lokacin an maka wata illar daga cikin su take fitowa shi yasa eh, bahaushe kan ce ai sai da ɗan gari akan ci gari ma'ana kenan sai da na kusa akan sanin wasu sirruka wanda za a iya maka illa kuma galibi alwaqi ya ala zalim yanayin rayuwa yau da gobe in ka ga mutum an mata wata barna wacce take da ban mamaki to za ka samu daga waɗanda suke cikin sa Allah ya tsawo wa qala Umar radiyallahu anhu fil udlati raha ibn Umar yake cewa ka keɓe ba ruwanka da kowa akwai hutu mana akwai samun sararawa a cikin rai yake min kulaba isu yake akan kuma abokai munana ko kuma abokan zama munana kaga idan kyawawa ne wanda za ka amfana da su to kaga wannan ba za a kira kultanka ko uzlanka akan wayannan kuma a ce mata raha kuma da yadda zai mana bayani a gaba yanayin mutane da kuma waɗanda in sun ware sun keɓe keɓewan ya fi musu waɗanda kuma rashin keɓewan shine ya fi dacewa da su وقال إبراهيم بن أدهم لا تتعرف إلى من لا تعرف وأنكر من تعرف يتي كلك جوي تقاطر سنو وند بكسني با معنى mutum ne ya zo gari ko ba دولة san shi ko duk inda ka je ka matsa sai ka san duk mutanen da ke wajen ki karka wahal da kanka yin wannan kai wanda ka sanin ma nuna ba ka ma san shi ba ba lalle bane kenan shi a sa dai karka damu kanka da sai ka zama mai abokai da yawa ko jama'a sun san ka ko an saba da kai ko duk inda ka je kai jama'ar ka ne wajen a karka damu da wannan dan an ka an ki ka wannan ba ne yake nuna kai meta da Allah subhanahu wataala ba domin wani yana ganin in zai je wuri mafi yawan mutanen wurin ba su san shi ba shi yana ga kamar yayi asara ko kaman bai da wata kima ko kaman bai da wani matsayi a duk wannan ba shi bane shi matsayi a wajen Allah subhanahu wataala ba wannan ne mizanin sa ba wa qala rajul li akhihi ashabuka ila hajj wani mutum yake ga wa dan uwansa zan raka ka aikin haji sai yace masa da'na na'ish fi dhikrillah fa inna nakhafu an yura an yara ba'duna min ba'd ma na tamaqatu alai wani yake ce masa zan ta ka hajji ce a a ta mu mu rayu cikin suturar ubangiji su wata ara ana ayyukan da za mu aiki ne na ibada to kyale mu mu yi ibadar a ɓoye ba wanda ya san me muke yi sai Allah subhanahu ta'ala domin muna tsoron mu ji mu mu rika kallon junan mu a abubuwan da za mu yi nan gaba muna zargin juna kuma ma'ana mun fita ibada kuma ga mutare wannan zai sa wani ya zargi wani ko wani ya ji haushin wani ko kuma ɗan ya shiga tsakanin saboda haka ba lalle sai ka kare ba kamar da yana so ya nuna harka ta ibada tsakanin mutum da ba ga tsakanin bawa ne da ubangijinsa wata ara ba lalle za ka yi aikin ibada ka yi gayya ka yi gangami ba yanda yanzu muke yi musamman a kafofin watsa yada labarai na zamani wani zai je umuransa ba wanda ya sani ma zai ɗauka ya tura jama'a ga ma hanya zuwa umura. ku samu cikin addu'a wani ya je yana dawa ba wanda ya sani ki ga mu na dawa bi ga mu a ɗakin Allah ya je kabarin manzo yana gaisuwa ga mun zo ziyara magabata kuma ba sa son ma ka san ma ina suka je sun je sun dawo kamar sani ba mu yanzu ba wai abin da ‘yan adam za su mora ba na sadaka ko wani aikin kuɗi ko wani abu da za ka gina musu a wannan kai da Allah ne kaɗai kuma Allah kake so ya mora yanzu ya kai ga mutum ba a sani ba ma yana ga kamar biyu ba wani nan gaba ana tafi ba za ga wani ya ce ga mun tafi a za wallahi ana tafi za ka yi za ka yi za ka sha mamaki da haka aka so ma aiki wani zai ce ma to jama'a ga ma ta muna azhar to ka ji makka ka je ibada kuma Allah kake so ya amsa amma kuma kana so jama'a wai dole sani ko dan abu ne wanda dama an ce limanin safa ka nuna kai ka kai manin safa kana da kuɗi kana da hali ka je ko dan yayi Allahu a'lam yana da kyau ko yanzu azumi ya zo wani sai ya rage kwana goma za a shiga itikafi shi ma ya soma bayani za mu shiga yi tikafi a samun cin addu'a Allah ya samu dace ko kana ciki ka ɗau wayar ka ɗauka kana tura a whatsapp ne ko a ne ka ce ga wa a masallaci ka za muna itika duk wannan wallahi hanyoyi ne da eh, yahudu suka kawo sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunna mu dangane da abin da zai ruguza mana ayyuka masu daraja wallahi sai suka zama bari su yi amfani da wannan dama dama ai shayatin din akwai al'insu wal jin kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd wannan alƙawari ne na Allah akwai shayatin al-insi wal jin wayannan al-yahud wan nasara sune shayatin al-insi duk kuma abin da zai shagaltar da kai gabarin Allah ka rungume su ka ɓata lokaci a kansu to suna bin wannan hanyar kau da kafa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ai la tattabi'anna sanana man kana qabla حذو القبة بالقبة حتى إذا دخلوا جحر ذب لدخلتموه sahabbai suka ce al-yahud wal nasara sai ce faman yake za ku bi ta tafarkin waɗanda suka gazo a ku tsawo da ƙafa Ɗaku bayan tsaku kai ko da ramin kadangare suka shiga sai kun shiga sabbai suka ce suna kana nufin yahudu da nasara sai ke to tutuwaye. waye to in ba nan ba haka yanzu muke wani yana ga kamar wayewa ne cin na gaba ne a ce ya iya shiga nan wuraren shi wayewa ne ta waye kam tsawon kai wasa ba za ka ba a waye gari ba wani garin zai waye kai ka waye a nan to za a waye wani garin ba ka daure ka ga cewa kana ɗora waɗannan abubuwa duka a lamizanin shari'a kar ka yadda su shagaltar da kai su raba ka da Allah su raba ka da ayyukan alkhairinka duk abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka ga yaddar Allah subhanahu wa ta'ala kake so وهذه فائدة أخرى في العزلة وهي بقاء الستر على الدين والمروءة وسائر العورات ce wannan ma wata fa'ida ce da malam bai kawo ta cikin fawaid ba amma an tsinto ta cikin maganganunsa cewa yana daga cikin fa'idan keɓewa shine ya zamanto ka fikirta addininka ba wanda ya san me kai daga kai sai Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah ya sifanta mu'minai kanu qalilan min ad-dayni ma ya'ja'un kadan ne cikin dare suke kwantawa to ba su kwanta bane suka yi haka dole ibada suka yi azkar suka yi salloli suka yi da sauransu kuma suka zaɓi lokacin da kowa yake bacci yana daga cikin nasiha da annabi yamma wani saurayi ya ce wa salli wa nasu niya ka rika sallah lokacin da mutane suke bacci yana da kyau mu koyi ɓoye aikin ladanmu ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala shi muke so ya gani shi muke so ya gamsu shi muke so ya ba mu ladan yace alfa'idatul khamisa an yanqati'a tama'an nasi anka wa tama'uka anhum amma tama'uhum fa inna ridahum ghayatun la tudrak فالمنقطع li قاطع fi في wala ولائمهم وإملاكاتهم وغير ذلك ce yana daga cikin fa'idoji da za ka samu shine za ka kukuta daga kwaɗayin mutane ko kuma su su kwaɗaitu da kai ko ka kwaɗaitu da abin hannunsu ko su su kwaɗaitu da naka kowanne ba a su karka zama mai kwaɗayi a kan abin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya ce gaya min abin da zan riƙa yi Allah ya so ni kuma mutane ma su so ni sai ce izhar fi dunya yuhibbuka ka ki duniya sai Allah ya so ka ka ɗauki duniyar nan ba komai ba ce mataki ne na zuwa lahira ba wani abu da za ka samu ya tagartar da kai haka ba wani abu da za ka rasa ya rudar da kai kai da samun da rashin duk ba wani abu bane ne a in ba ka samu ba famin Allah in ka samu ma famin Allah shi kenan sai ka samu koyuwar Allah to haka kuma in ka fi ma inda nan guji abun hannun mutane ya shibbu kan nan sai su soka kaga kenan takuduwa da mutane yakan iya sa su hangi wani abun ka ko ka hangi nasu shi ne ya ce amma tsama'uhum fa inna ridahum ghayatul lafiya yake kwaɗayin samun gamsuwarsu da kai ka rika yin abu wai don su gamsu su soka to wani abu ne da ba za ka iya kaiwa ba wani bude da ba za ka iya kaiwa ba ghayatul la tudrak wuri ne da baka isa ka je ba domin tutun daban-daban ne kowa da irin zuciyarsa kamar da muka faɗaɗa zuni sanda wannan zai yabe ka lokacin wannan zai kuce maka yace fal munqati'u anhum qati'un li tam'ihim fi huburi wa la'imi yace wanda koyi kaurace musu dan wai dole sai sun gamsu da shi to kaga ba sai ya je gun ciyaciyan su ba wa imlakatihim da kuma bukukuwan su wa ghairu zalik mun sai ka manne mutum a wajen ciyaciyansa ko bukukuwansa har ma ya tsane ka wani yayi biki ya gayyaci biki ya ganka in ba ka cikin waɗanda yake so ya gani me kwanye murna ma sai ya ji haushinka mai me ya kawo ka shi yasa zaka ga yanzu a zamanancen kuma bikin sai na wani da wani sai an raba sai an ba ka abin izinin zuwa in ba ka da shi to karka bishi wajen duk da dama addinin musulunci ya koyar da mu wannan in an kira ka kaje in ba a kira ka ba kuma to ba kai a ciki in wani aka kira ya gayyace ka to ka nema ka nemi ya nema maka izini daga wajen wanda ya yi gayyata wa qad qila man amma an-nas bil hirman radu anhu kullu yake wanda ya gangamo jama'a duk jama'a a wajen sa kusan abu ɗaya ne ta wajen me ta wajen kin abun su mana bai kwaɗayin na wani ne kuɗi bai kwaɗayin na talaka in dai zai raɓe ka to baya tuna me zai samu a gunka to an hukuli za ga duk jama'a kuma sun gamsu shi duk inda ya je ana haba haba da shi ana murna da shi saboda an san in ya zo ba bara ya zo yi ba in ya zo ba roƙo ya zo ba zumunci ya zo yi yakan kuma dubi ɗan uwansa kaf da mai shi da mara shi kowa yana kai mai ziyara to amma wani za ka samu ka ya je ziyara ba tabbas kai ka san cewa zaɓe yake wani za ka yana da dangi yana da ƴan uwa amma in wane na da ɗan abin hannu ya fi zuwa gudu wane kuwa bai cika sauraron shi saboda bai da shi amma an ka ɗauke su abu ɗaya wanda ya baka ya baka wanda bai baka ba bai baka ba kai manufar shi ne sada zumunci wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwaɗaitar da mu wannan shi ne ka kawai to kai kuma sai Allah ya a ai mun sha karantawa wani ya tafi wani gari don gaida abokinsa Allah ya aiko mala'ika a hanya ya tambaye shi ina zaka Yake zan je gun wani abokina ne in gaishe shi yace hallaka min hajatin tarbuha akwai wata bukata da kake nema a wajensa kawai Yake wallahi babu illa an yuhibbu billah kawai ina son shi ne don Allah ina son in shi mu sada zumunci yake to yanda ka so shi don Allah ni mala'ika ne Allah ya aiko ni yake baka bishara cewa kai ma Allah yana son ka galibin mu yanzu kaga mutum yayi kunzugu yayi take keniya zai je gun ne to yana tunanin in ya je zai samu wani abu wayanda ya bari a gida ma su ma suna tunanin ya zai dawo yana dawowa kuma ba wani bayani shikenan Allah ya malai ce wa amman qita'u tama'ika fa inna man nazara ila zaharati dunya taharraka hirsuhu وانبعث بقوة الحرص طمعه ولا يرى إلا fi في أكثر المطامع ta'azza. yace amma kai naka kwaɗayin da zai bijiro ta hanyar mutane shine yayin da kake hulɗa da mutane in sun fi ka abin da zai biyo baya shine ka rika kwaɗayin ci gabansu da wadatar wannan kuma zai tunzuro zuciyarka wajen kwaɗayin duniya kai ma ya za a ka zama kamar su kuma kullum ya gabe kai su ba yadda yake wa ganin kansa yana wa kansa ganin alkaiba cewa shi ya tafi fi aksarin matsami a cikin kwaɗayi daban-daban da yake yi la'alla yana kwaɗayin gida yana kwaɗayin mota yana kwaɗayin riga yana kwaɗayin kaza yana kwaɗayin kaza ya ga shi duk bai da wannan rabon sai daga ga kamar ya taɗe shi a wulashi lalatacce ne ko kuma bai da rabo sai ta azza sai rika cutuwa tun baka gane ba har ka gane kuma Allah subhanahu ta'ala ya bamu labari wanda bai samu wadata ba sai qulu rabbi ahanan kika ubangiji na ni ya wulakanta ni kawai don bayi da shi haka mutane suke sun ɗauki daɗi kuɗi ne kawai da jin daɗi da aci asha shi ne daɗi in an rasa wannan komi lafiyarsa shi yana ganin a wulaƙance ki alhali lafiyar nan wata aba ce mai daraja kwanciyar hankali da nutsuwa wata ni'ima ce mai daraja abubuwa da yawa na ni'imar Allah da ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku irga ku zauna ku ce bari irga ni'imar da Allah ya yi wallahi ba za ka iya ba karshe ne ba za ka yi ba shi yasa Allah yake wa fi anfusikum afala tusirun a yanda Allah ya kere ku ya bar ku da rai da lafiya ya muku wasu ni'imomi a jikinku shin ba ka duba ne وفي الحديث انظروا إلى من دونكم hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku rika duba wanda kuka fi shine man dunakum wanda kuka fi kullun a rayuwa ka rika duba wa kafi wa yake kasa da kai wala tanzuru ila man fawqakum kar ku kalli na sama da ku wa yafi ni wa yafi ni ka daina duba wannan fa innahu ajjaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum ki domin yin hakan shi ne zai sa ba za ku wulakanta ni'imar da Allah ya muku ba in har kana gawa ka bi to kullum kana cikin godiya in yau ka ci abincin safe ka fito baka samu na rana ba to ka rika tuna la'alla wani haka ya fito bai ma ci na safen ba in kuma ka ci na rana kana tuna da daddare fa ban da komai karshe haka zan kwana to ka tuna kuma wani a lokacin bai samu wannan da kake cin ba in kana tuna wannan sai ka ga rayuwa na tafiya maka cikin nutsuwa in wani ka gani a keke na cikin tafiya cikin nutsuwa bai gaji ba kai kana tafiya da kafa ka gaji sai ka duba ka ga wani jan gindi yake bai ma da kafa Ka kaga haka rayuwa take dole in ka dubo su ni'imomi kafuwani, in ka samu kanka cikin lafiyayyu kana tafiya ka gawa ne ka gawa ne to wani ya a buɗe masa idon kawai yake so da haka sai ka ga cewa ashe kai ma kana cikin ni'ima wa qala Allah ta'ala wa la tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zaharat al-hayati dunya cikin nafsina kun karka rika zura ido cikin abubuwan da Allah ya musu ni'ima da shi na iyali ko na jin daɗin rayuwa kai ka gaba ka da shi karka duba wani sai kuma duba wacce aka ma wani bayi da ita wannan shi ne sai ya sa ka nufi amma ya zamanto burinka yana da yawa to sai kuma shaidan ya jefa maka hasada yayin da kake ganin wannan ni'imar wani ma har ya rika ma tunanin kai rabonka na lahira kake ci in ya ganka da wadata sai ce ku ci a nan <laughs> wai za su ci a can su wa ya gaya ba? ba ka da tabbas wallahi kai sake sai ka zama ba nan ba can me yasa aka ce in ka ga mara lafiya kace alhamdulillah alladhi afani min mabtala bihi ghayri na gode Allah da ya bani lafiya akan abin da ya jarrabu wani da shi inda ya so da akai na zai ba amma sai bai samu ba to haka wancan ma ni'imar in ka gani sai ka roƙa masa Allah subhanahu wata'ala ya sa ya more ta in alheri yake yi kuma kai fatan kai ma ka yi ba a hana mutum ya ga wani na alheri na kuɗi ya yi sha'awar ina ma shi ne ba ba a hana wannan ba shari'a ba ta hana wannan ba ka ga mutum da kuɗi yana aikin alkhairi ko ni'imar duniya yana taimakon wannan yana taimakon wannan kowa ya taso cikin dangi wane kowa wane ba laifi ba ne kai ba ka yi fatan ina ma Allah ya bani ni ma na zama kaman wane. ina taimakon jama'a ina mu wannan ina wannan amma dai kar ka yi burin nashi ya ƙari karka yi burin ya rasa ko kuma a ina ma ya dawo kaina ni ma ya rika zuwa yana roƙona a ba a son wannan ko ka kyashin bayi da kaga wannan ya kai ga wanda ya ce ku ci a nan kaga shi yana ganin rabonka na lahira kake ci na'am daga cikin magabata wallahi akwai wanda in ya ga duniya ta bude masa alheri na zuwa masa sai fara tsoro yana firgita yana jin anya ko ba na lahiran ake tuttuto masa ba to in baka yi da gaske ba to sai ka ga damuwa ta kare ba kuma ko a zahirance a duniya wani lokaci in ka ga taurayi matashi da bai san ma zafin kansa ba sosai lokacin kuɗi na zuwa masa ta ko'ina wallahi wani lokaci za ga ba zai jima ba a duniya sai a neme shi kwana kaɗan ya tafi ya gama shuhurar da ɗan kuɗin ya tafi dama Allah ya zai yi kuɗin da yawa amma ba zai daɗe to irin wannan da akwai na alkai na kusa a kusa da jinan mutanen kirki kaga za su tora shi ya yi za su tora shi ya yi jariya za su tora shi ya wasu abubuwa la'alla rayuwarsa ba za ta yi tsayi ba amma ya tsaya zan yi zan yi ba mamaki shedan ya gama da shi bai yin ba domin taswif shine zan yi zan yi ita kuma dama yanzu ake so ka more tana zuwa yi maza ka more Allah ya samu dace fa'ida ta shida ita ce fa'ida ta ƙarshe da mutum zai iya samu dangane da kebewa cikin al'umma shine alkhalasu min mushahadati tuqala wal humqa wa muqatatu akhlaqihim wa idha ta'azza al-insanu bi tuqala lam yalbas an yattabahu fa in azawhu bil qadah fihi kafa'ahu yake fan fan fan jarra al-amra ila fasad din wa fi al-'uzlati salawatun min yana daga cikin mutum zai kukuta daga ganin wauta da shirme wasu mutanen kana zaune da su haka Allah ya yi su da san wauta su maka wauta ko su nemi ci maka mutunci wa muqasatu akhlaqi kuma ka rika samun kaushi cikin mu'amalar shi yasa a farko ake magana ne da aka yi maganan eh, cakuduwa da mutane aka ce almu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala azahu mu'minin da yake zama da jama'a yake hakuri akan cutar da shi da suke yi don ne kenan zama da mutane dole a samu wannan to khairun min alladhi layu yukhalitu an wa la yasiru ala lokacin da ake magana akan falalan zama da jama'a Ya fa in ta'azza insan bi suqala lam yalbas an Ya ce in mutum ya haɗu da wa masu yautan da masu rudu to ba zai gushe ba wani lokaci ya ci naman su mana an ba sa nan ita wani da wani sun mun kaza ya yi maganganun su dai wanda ba a su kaga wannan aljiba ce kaga kuma zama da su ne kawo haka sun maka wani abu da ka kasa hakuri kake yada su ko kake maganganu a kansu fa in azawhu bil qadahi fi kafa'u yace abin da ya kamata kai kuma in sun cutar da kai wajen cima mutunci to ba su wani abu yi musu fice wannan zai toshe musu baki galibi masu wauta sukan iya tsokano ka don ka tare su da wani abu da suke so wani na san na ce yanzu ya san bai san abu kara barin je ina zuwa zai ban wani abu don gannan shuru wani ya san shi haka yake ya ce wannan kuma fanjarra ila fasadi din hakan zai iya kai ka ga lalacewa addinin ka ya lalace don me domin kayi wasu abubuwan da bai dace ba wani ya ba maganganu ya bar gun kayi gulmansa kaga abu ne bai dace ba ka kasa hakuri kuma biyan da za ku fahimci juna da kai da shi da Allah ba zai fahimce ka ba me ya kawo haka kuma zama da shi sai ce wa fil salamatu min zalik inda baka zaune da shi kana can gefen ka shikenan ka fita ba wani damuwa saboda haka wayannan abubuwa da mana ya kawo duka yana nuna maka fa'ida ta warewa da kuma kebewa to amma fa a warewan da kebewan shi ma bai rasa wasu matsaloli shi yasa yake faslun fi fatin uzla damuwoyin da kuma keɓewan zai haifar kaga kenan kowane abu ana so ka fahimci kai ruhu wa sharu sai ka yi mukarana kumfiya and contrast ka gwada ka gani kai a matsayinka wanne ya kamata ka ɗauka domin almaru a bi mutum shi ya fi sanin kansa shi sa ba kowane abu bane in ka ga wani ya yi ka ce ka kai la'alla ƙaƙatuka wa ƙuduratika ba za su iya barin ka yi ba sai ka yi iya nata me yasa aka ce fattakullaha mastafa ku ruwa Allah ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon domin yadda wani ya yi wani ba zai iya yi ba ko haƙuri ne wani aka mai wani abu ya haƙura wani wallahi zai ce shi kan ba zai iya wannan haƙurin ba wani yadda wani ya jure wajen zama ya yi awoyi yana karatu alkur'ani ko yana azkar wani zai ce wallahi ba zai iya ba wani daga an yi sallah minti goma in ya yi abu wallahi yana gaya bala'in daɗewa wani ko sai ga yi awa guda har ma wani na son ganin shi ya ce kai ne kake yi ne haka saboda wata baiwa ce da kai ba a baka in ba a baka ba kuma baka sanin daɗinta kamar kuka ne don tsoron Allah wani yana kuka saboda tsoron Allah sai wani ya ce ya dame shi saboda shi bai san daɗin wannan ɗin ba haka nan abubuwa suke daraja-daraja kuma dama aka musulunci yake a tarhib wa tarhib kashiran wa nazira a gaya ma abu mai daɗi a gaya ma mai firgitarwa abu kaza an kai akwai daɗi wannan ko kai akwai damuwa sai ka haɗa ka gani don haka Allah ya baka kwakwalwa ya mayyaza ka anil hayawanan ya sanya kwakwalwan ta zama manaqut taklif sai da ita za a ɗora maka nauyi yau in ba hankali ba mai ce maka yi sallah ba a kiran sallah a kira maka amma ku a ce zo mu je masallaci saboda bai da wannan abin da domin sa aka ce a yi sallah shine hankali da kwakwalwa yau in baka da su ba ne ce maka yi kaza yi kaza shi sa ko bacci kai kuma aka zare su su duk abin da za ka yi a baccin Allah bai tambaya ka ga lukufin Allah ce balle a ce ka suma balle kuma ka mutu shi kenan kana rayan kuma babu shi ma aka aka dauke ma ta tafiya haka kai ba ma harkar addini ba harkar rayuwa in ba kwakwalwa sai ga Allah ya dauke maka wasu damuwoyin yanzu ma hukaci bai tantance abinci mai kyau ne mara kyau ya nuna bai nuna ba ya yi rike bai rike ba duk zai auna su ciki kuma ka ga yana kiba yana lafiya kai ka gwada ka gani saboda me kai an baka abin da zaka yi control din kanka wancan ku an cire masa to da aka cire kuma sai Allah ya wakilci yin abin da kanka ya gama dura su ya tantance mai kyan yayi kajin su ya gina mai jiki marasa kyan kuma ya fi tsarin su ya kashin su kenan ya ci gaba da rayuwa kuma ka duba yaro karami da bai balaga ba shi ma haka ya ci wannan ya ci wancan ya yi wannan ya wannan kai hajja wani waje in ka ga wani haɗu wanda yaro zai yi sai ya tashi ya zura a guje kai ka gwada a irin wannan ka gani sai an zo an ja da kai to haka kwakwalwa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu. dan mu tantance to alkhairu wa shar ana gane su ne da kwakwalwa abu kaza ibada ne abu kaza sabo ne da kwakwalwa abu kaza na da amfani abu kaza na da cutarwa gwada suka ga wanne rinjayi wani duk da kwakwalwa ake shi yasa komai ake hada maka da kishiyar kuma masu hikima ma abin da suka ce kenan fa bi ta tatabayyanu al-ashiya wani abin ba za ka gane ba sai an kama kishiyarsa sai ka gane shi da kyau to nan yace faslun fi afatil uzla damoyin da keɓewa za ta iya haifarwa i'lam anna min al maqatib ad diniyyah wad ma yustafadu min al isti'anati bil ghayb wala yahsul dhalika illa bil mukhalafa yace ka sani ita rayuwar duniya gaba daya ko manufatar rayuwa a duniyance ko a addinance to akwai abubuwan da ba za su cika ba sai da taimakon wani a addinan can akwai abin da ba za ka iya yi ba ko ba za ka gane ba sai da agajin wani a harkar rayuwar ma haka wala ya suru zalika illa bil mukhalafa hakan kuma ba zai faru ba sai da cakuduwa da jama'a din wa min fawaidil mukhalafa yana daga cikin amfani da za ka iya samu dangane da zamantakewa na mutane a ta'allum wa ta'alim yake za ka koya za ka koyar annabtu wal intifa za ka amfana za ka amfanar a ta'adibu wa ta'adubu za ka ladabtar za kuma ka ladabtu ana za ka koyi abin da za ka zama mutumin kirki kuma za ka iya ɗora wani a kan wannan tafarki al'isti ina su wal'ina za ka samu ɗebe kewa da mutane kuma su ma za su samu ɗebe kewa da kai wani ya ebo ta ya ganka sai ga ta yaye don za ka gaya masa wasu abuwa masu daɗi kai ma an katin karu wani da damuwar ka sai gaya maka wani abu mai daɗi wa nailu tsawabi fil ya bil huquq kuma za ka samu lada wajen yin tashi wajen tsawainiyar ko sauke wani haƙƙi na wani haƙƙi ne na ɗan uwanka musulmi ka masa kaza ka masa kaza ka masa kaza za in baya kusa da kai ina za ka masa dole sai yana kusa da kai akwai haƙoƙin musulmi da annabi sallallahu alaihi ya faɗe su a wurare daban-daban kun ka karance su kana so ka gudanar da su to da wa za ka yi ka keɓe wa aqiyadu tawadu kuma ka saba da kankan da kai da jin kai ba wani bane domin kana tare da jama'an ilimi ne da kai in ka je ka haɗu da wani sai ka gane ashe ba ka ma fara nema ba in kuɗi ne da kai aka gaya ma na wani zai ga ashe kai yaron gidansa ne ma to wannan zai sa maka dole ka dawo ka yadda da matsayin da kake ka zama mai tawalu yace wastifadati tajarubi min mushahadati hadhihi al-ahwal zaka amfana da experience daban-daban in kana ganin irin wayannan abubuwa kaga wani da ilimi a wani da kaza wani da kaza wani da kaza yau ka haɗu da wani yau gobe da wancan wannan yakan sa maka ka ɗabi'antu ka saba da wasu abubuwa daban-daban me yasa ake kwaɗaitar da mu tafiya fasiru fil ardi fanzuru wasafir fa fil asfari khamsu fawaid ji imamu shafi'i tafarruju hammin wa kisabu ma'isha wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi duk wayannan alkhairai ne hanyar tafiya hanyar takutuwa da mutane yace wal i'tibaru biha da kuma daukan izna da darasi a haduwanka da irin wayannan abubuwa fa hadhihi fawaidul khuldah wannan fa'ida ce kuma ta cakuduwa da mutane wali ha yake to za mu ma bayanin su ɗaya bayan ɗaya wayannan abubuwan da malam ya kawo na farko ya ce a ta'allum wa ta'alim na biyu ya ce a nafi wa intifa na uku a ta'adibu wa ta'addub na hudu kuma al'isti ina su wal'ina. sannan ya ce wa nailu thawabi fil qiyam bi hukukin sannan wa atiyadu tawadu wa istifadatu tajarubi wa min mushahadati al-ahwal sannan wa atibaru biha duk wayannan abubuwan da ya kawo su daya biyu uku ya kawo na hudu biyar ya kawo shida ya kawo bakwai ga kuma na takwas duk wayannan wasu abubuwa ne wanda suna bukatar sharhi kuma malam yayi sharhin su daya bayan daya to za mu bi su ma a hankali insha Allah ta'ala da za mu tsinci abun tsinta a ciki da fatan Allah maɗaukacin sarki ya samu dace idan mun zo darasi na gaba za mu yi ƙoƙari mu ga insha Allah ta'ala mun yi wani abu a kai wanda a hankali za mu kai inda za mu kai muna sa ran insha Allah ta'ala kafin dai Ramadan mu kai kitabu adabi safar wanda ko da a ce darasin bai zo ƙarshe ba in dai mun kai kitabu a dabi safar za mu tsaya sai zama inda sauran darasi a gaba to za mu yi tsokaci a kan ramadan allah maɗaukacin sarki ya nuna mana ya kuma ba mu ikon amfana abinda muka yi mai kyau allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad